good. Assalamu garin zafi yanzu. ta karatu. garin A in da zuwa. Waka ce. Karatu ban gane check ba. Lenar Lenar ka fa kuma Lenar. Oh no. Oh no. Faransai ba ke karanta. Ah, a da a to Abin da ake nufi Lenar Jennifer wannan ana nufin ga a gaba dai kai baka fahimta komai ma ban gane ba na fahimta abu gashi a rubuce to kace karanta ka kare ta ne zan kare ta kama ka ne na rubuta ce ne na gashi abu ni na gani a rubuta ma gina to karanta karanta to Leonardo se fale credit Caso con la de credit. Oh no. Ah. Hafta ne kai baka kai ka bai shamu lokacin na ka gane mu kai karatu. Baka kare da ni mu ya tinawa ni da ka ka isbe ne ta kada ina karatu e ba. baka kai e ba. Min lafsan ka turben ka turben san ka tura mu kai karatu. Kuma dai ka turben ni sha hudu ne ma ni ba ruwa. Oh no. Ah. Oh no. Kai baka gane gaba. Ni ba ruwan ka ba ina karatu na baka baka kare da ni. To shi mu je fadelu ne ne fadelu ka kuma je ne fadelu ina wanka ka ba gwamna ka je nisa fadi duk inda za je za tambaya za a ce maka ba ka san mutum shi ne nisa fadi in ya fadi no ka san kamar babban mota kawai ka gane babban mota kawai irin na masu kudin nan na gane ta kamar yadda ya ta gare da kusa rayuwa ka gane nisa fadi no eh. a ni ba ka san mutum shi ne nisa fadi kai wanda ya koya ma bai sani ba ya dan koya ma ne ya na, da shafin yau garin na ta kare sai sai na ake ta abinci yansi wanda katako ce eh, ita irin katakon kai kama dai kaga su ne karatu congratulations good night kafin kuna congratulations kama a samu hoto ranar aure <laughs> ranar aure tun ce tamtaka tamtaka to wannan yana gani ya gasa wa kaka kafa ga suna na kuma congratulations a yi ranar aure kenan ce ne yaushe ne bikin kwanan nan aka su ne karako su ne nan su jet jet man su ne kirike su ne karakara jacket ka san ko a kai har da da kai to a min le kirje ka na ka kwana biyu a na can a Ka dai Legas. Kai a can na gama iskancan ni da. An yi kan mutumin na Legas. A ni ni a lekara ko na ka gani ka gani. A a kamar wanda a a ana cewa mai guguwar soyi an yi ba kai bane. A a ni ne ni ne amma ka gane ka gane mai ka gane mai ciji da mini ka gane. To shi ke nan za mu za mu magana. Nan da ka ga ina dibin lokaci nan da minti talatin ka ce mai ciji da mini. An kira sallah ko yanzu mu kira sallah. Mu da mu dora inda muka tsaya. Kai mutumin na gashi ba iya ko ba yana so ya kare ta ni a banza a wasu.